وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في أموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركم مدساك سادوا وأن مسلاتي مثال البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقل انتهى أشيوانا قلينا كانوا أولا آه، يمشي na litinin yau uku ne ko uku ga watan Zurtai da hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1442 wanda kuma yake daidai da 14 ga watan shida shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi da za mu fara karatu cikin littafin nan mai suna alfurkan furqan bain al-haqqi wal-butlan wallafar babban malami shehun musulunci ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya alharrani al-dimashqi rahimahullahu ta'ala kafin mu shiga karatun wani littafi gadangadan mun saba mukan yi ɗan shimfiɗa akan tarihin shi marubucin littafin duk da cewa ibn taymiya ba koyayyen mutum bane a yanzu kusan duk wani wanda yake yake mu'amala da ilimi ko yake da mu'amala da sunna to ya san wannan suna suna ne shahararre ba koyayye ba a ibn taymiya alaihi rahmatullah yana ɗaya daga cikin mutanen da a duniya aka yi rubuce-rubuce a kan su fiye da kowa masoya da dama sun yi rubutu a kansa hakanan makiya an yi rubutu a kan abin da ya shafi iliminsa da fannonin da ya gabatar a rayuwarsa da ya rubuce-rubuce a kansu an yi rubuce-rubuce a kansa da harshen larabci waɗanda suna nan da yawa da kuma harshen mutanen yamma turanci faransanci jamusanci yaruka da dama an yi rubutu a kan ibn taimiyya da abin da ya shafi littattafansa mutum ne da yana daga cikin irin mutanen da suke da hudur ko da yaushe wato koyaushe shi yana nan akwai wasu mutane da aka yi suka gama yayinsu suka ɓace ɓat a sake jin duniyarsu ba akwai waɗanda suna nan amma sai jifa-jifa kake jin su su bulla a nan a can ba su bulla ba bulla a can amma shi inda biya ko ina yana nan shi yasa za ka ga kowa da kowa da masoyi da wanda ba masoyi ba kowa yana ta tashi yana daidai da maganar mutanen biyu lokacin da yake wasa kansa yake cewa ana allazi nazara al'a'ma ila adabi wa asma'at kalimati man bihi samamu أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم yana zuga kan shi cewa shi ne wanda adabinsa wato waƙe-waƙensa da fasaharsa da hikimarsa a duniya ba mai ido ba har makaho ma yana ganin ta ba mai ji ba har kurma ma yana jin abin da yake faɗa kuma idan ya yi magana ya sake ta zai je ta sharar baccinsa da minshari mutane su kwana tana gardan dami a kanta wanda ya ce a ta nan ya fi wanda ya ce a ta nan ta fi fasaha a a kaza shi kuwa yana ce na bacci abinsa ana mu bil ajihu ne an shawari da hawa ya sarar kalku jarraha wasu sassan. to wani shi ne ibn taimiyya ya faɗi abin da zai faɗa na gaskiya ya yi umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna ya koma ga Allah yau ana kusan ana tosar shekara 800 amma har zuwa yanzu ba a gushe ana rubutu a kansa ba ana maganganu a kansa masu amfana suna amfana da shi masu kwana da bakin ciki a kansa suna kwana da ibnu taymiya shine mutumin da zaka ga musamman a wannan zamanin kowace irin kungiya ta bayyana wacce take danganta kanta da musulunci kokari take ta ja ibnu taymiya jikinta ta nuna cewa suna tare da ibnu taymiya da karantar wata saboda me wannan yana nuna maka yadda ya samu karbuwa a cikin al'umma ta musulmi a ko'ina suna ganin idan mutum ya wani ƙungiya ta danganta kansa da shi to za ta samu mabiya kuma za a fahimci cewa ita ma fafatika take wajen tabbatar da gaskiya kamar yadda ya a zamanin su a ah, sheikh ah, salah makbul yana da littafi asaru wata sheikh islam ibn taimiyya fil jama'at wal ahzab ina jin kusan dai haka sunan ban manta ba salah makbul ya rubutu akan tasirin ibn taymiya ko da awar ibn taymiya a cikin ƙungiyoyi da suke danganta kansu da musulunci saboda ka ibn taymiya ba za a gaji da magana a kansa ba kamar yadda littafansa ba za a gaji da karanta su ba ya yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa waɗanda aka samu kaɗan ne daga abin da ya rubuta waɗanda aka fito da su duniya ta sani take karantawa kaɗan ne daga cikin waɗanda aka samu ya rubuta littattafai sama da dubu zahabi yana cewa na lissafa littafansa dubu amma daga baya na ga wasu ashe ban gansu ba saboda haka ah, dan an yi magana a kansa a yau ba zai hana gobe ma a sake yi ba ba zai hana jibi ma a sake yi ba saboda koyaushe aka yi za ka ɗauki darussa da yawa a cikin rayuwarsa za ka fahimci abubuwa da dama daga tarjamarsa malamai da dama sun ba shi muhimmanci kwarai da gaske wajen rubuta tarihinsa taskake tarihinsa shi waɗanda suka rubuta tarihinsa akwai a zahabi zahabi yana da tarjama wato tarjama da ya musamman a durratul taimiyya fi sirati taimiyya wato ya ware littafi ka cokan don ya tattara tarihin malaminsa sa ibnu taimiyya akwai al'uqudud durriya na ibnu abdulhadi da shi ma littafi ne da na almajirinsa wanda ya rubuta akan tarihinsa akwai littafin al'alam al'aliyya fi manaqibi ibnu taimiyya na abi hafs ibn al shi ma ɗaya daga cikin almajiransa ne shi ma ya ware littafi ka cokam a kansa akwai shahadatun zakiya na ibn mar'i na mar'i al-karbi wani daga cikin malaman anabila shi ma yana da rubutu da ya a kansa akwai littafin ibn nasiruddin dimashqi al wafir على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر ibn nasir bin dimashqi ya rasu shekara 1840 sai daga cikin manyan almajiran alhafiz ibn hajar al-asqalani to da ire-iren waɗannan ɗaiɗaikun littafai wanda aka rubuta musamman saboda shi banda banda waɗanda suka rubuta tarjamarsa a cikin kundin tarihinsu kundin littafansu na tarihi kamar eh, ibn kasir cikin albidaya wani haya ya yi tarjamar ibn taimiyya da faɗin da yake abubuwa da suka faru game da shi rayuwar ibn taimiyya a gabansa suka faru shi ma abin ya shafe shi a matsayinsa na ɗaya daga cikin manyan almajiransa makusantansa ibn kafir mai tafsirin ibn kafir a daga cikin manyan almajiransa saboda haka ya yi tarjamar sosai a zahari a kusan yawancin da littattafansa da ya yi ya kawo tarjamar ibn taymiya a ciki kamar littafin sa zairu sayar alamin nubala wanda aka buga da sunan zairu tarihin islam ya yi tarjamar sa tarjama mai tsawo kuwa haka na a cikin littafinsa sa tazkiratul hufaz ya yi tarjamar sa a cikin littafinsa sa al'ibar fi akhbari man ghabar ya yi tarjamar ibn taymiya a cikin littafinsa sa mu'jamush al-mu'in fi tarajum muhaddisin littattafai da dama da ya rubuta ya yi tarjamarsa hakanan waɗanda suka zo daga baya irin su as-safadi al-majalin ibn zahabi khalil ibn safadi a cikin alwafi bil wafayat ya yi ya yi tarihin ibn ibn haka nan ah, ibn hajar a cikin addurar kamina fi al'ayanin da ake kamina shi ma ya tarjama ibn hajar ya yi tarjama ibn ah, ah, taimiyya almuhim malamai da dama wanda suka yi tarjamarsa kusa wani littafin da yake kusa da ni aljami'a da sirar da shekul islam ibn taimiyya kalar saba a kurun wato sun yi kokarin su tattara waɗanda suka tara tarihin ibn taymiya tsawon karni bakwai wato cikin shekara ɗari bakwai tun daga kan almajiransa har waɗanda suka zo daga ƙarshe-ƙarshe waɗanda suka yi tarjamarsa a littattafansu to duk da sai wani ɗabeman littafi wanda ya tattari ba bai kunshi irin littattafan irinsa al'udu durriya ba al'udu durriya shi ma littafi ne mai cin zaman gashin kansa hakanan bai kunshi irin su littafin al'alam al'aliya ba na bazar da sauran waɗanda suka ware ibn taimiyya da littattafai guda-guda a ya kunshi waɗanda suka yi tarjama su a cikin littattafansu suna littafin tarihi suka zo suka yi maganar ibn taimiyya da tarihinsa a ciki su kawai suka rubuta a nan saboda ka suka tattara wannan eh, muhammad uzair shams da ali ibn muhammad al-imran su suka tattara wannan wanda daga ƙarshe bayan sun gama an buga da wasu shekaru kuma suka ƙara ganowa akwai abubuwa da ba su gani ba sai daga ba suka gazu to na tabbata bayan sun yi mustadara sun ƙara yin mustadara na wannan na wasu mutane da suke tarjama ibn tabiya da basu sami sun sa ba sai daga ba suka gazu to na tabbata za a kuma samun wasu za a kuma yi ta samun wasu saboda mutum ne da aka damu da shi kwarai da gaske kuma aka yi rubuce-rubuce a kansa malamai da dama sun yaba mata na zamaninsa waɗanda suke sa'anninsa da kuma almajiransa da waɗanda suka zo daga baya sun yabi ibn taimiyya yabo wanda yake nuna babu shakka malami ne na gaske malami ne na Allah cikin waɗanda suka yaba masa akwai ibn al-qayyim ya cikin almajiransa da suka rubuce shi ya yabe shi a gurare daban-daban a littafansa daga cikin irin yabanda da yake masa akwai inda yake ce masa shaykhul islam wal musulmi alqa'im bi bayan al-haqq wa nusrat ad-din ad-da'i ila Allah wa rasulihi al-mujahid fi sabilihi azuwa karshe maganganu da yayi akan yabon ibnu taymiya wanda mai ar-radd ibn nasir dinin dimashqi ya kawo yana cewa shaykhul islam wal muslimin ibn taymiya shine shehun musulunci shine shehun musulmi shine wanda yake tsaye da bayanin gaskiya da taimakon addini da kira zuwa ga Allah da manzansa da gwagwarmaya da ɗaukaka addinin Allah sai maganganu irin wannan haka nan ya ci gaba da ce masa wa huwa shaykhul imam al-allamah az-zahir al-abid al-khashi' an al abu al ke cewa shine shaihi kuma shine imam sannan shine mai yawan ilimi mai gudun duniya mai yawan ibada mai kaskantar da kai ga Allah wanda yake alhafi wanda yake shakundum na ilimi sannan kuma mai bin sunnar annabi sau da kafa shi ne taqiyuddin abul abbas haka nan cikin waɗanda suka yabe shi a wurare daban-daban a littattafansu kamar al-zahabi shi ma yana daga cikin almajiransa da suka kusance shi sosai yana cewa da shi al-shaykhul imamu al'alimul mufassirul faqihu المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام نادرة العصر, نادرة العصر ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرد كتوا شين الشيخ شين إمام شين العالم مثلي شين مفسر مثلا تفسيري شين الفقيه مثلا فقه شين المجتهد وتو وند يكي متاكين اجتهادي نعم. فمتاكين اجتهادي متاكين ببا سمع الاجتهاد المطلق بقى المقيد بقى ijtihad wanda yake cikakke irin na su maliku irin na su shafi'i na ahmad irin su abu hanifa to ibn taymiya ya taki wannan mataki a ilimi kusan da a ce ibn taymiya ya rayu a wancan lokacin to yana cikin sahun ajin su daya da irin su maliku da su abu hanifa irin su shafi'i su da a ce a wancan lokacin ya rayu to da shi ma dan ajin ne ya kai wannan matakin sannan kuma ga al-muhaddisu masanin hadisi sannan ga laƙabinsa shekul islam wani laƙabin ya yi shuhura da shi kwarai da gaske ta yadda yanzu in kana magana maka ce shekul islam ya ce farko abin da za a kawo da taimiyya eh, in kana nufin wani can to sai ka fito da sunansa ko a sallama ko a ƙi sallamawa amma in dai ka ce shekul islam kai shuru to kawai ko maki da ibnu tabiya zai kawo to wannan shi ya jawo wani ba hanafi dan ra'ayin riqau dan ta mutum mazhaba mai ra'ayin bid'a ana kiran shi Alauddin al-Bukhari shi ne yayi fatawar cewa duk wanda ya ƙara cewa ibnu tabiya shakul islam ya kafirta ka duba wannan kwaba to a dalilin haka ne shi ibn nasir bin dimashqi ya rubuta littafinsa ar-radd al-wafir ala man za'ama anna man samma ibn ta shaykh al-islam kafir cikakken raddi akan mai riya cewa duk wanda ya kira ibn taymiyyah shaykh al-islam kafiri ne ya rubuta cikakken raddi to abinda ya yi shi ne ya nakalto wato ya ciro maganganun malamai daban-daban daban-daban a mazhabobi daban-daban wasu ba waɗanda ba su da ra'ayin ibnu taymiya din 100 bisa 100 ba su yi zamanin da shi ba zauna da shi ba mazhabar su dai ba wasu ma suna dangantuwa ne da sufanci wasu suna dangantuwa ne da ash'ariyanci amma sun sifanta shi da wannan sifa shaykhul islam saura kai ta daukowa ya ta daukowa wani ya kira shi haka wani ya kira shi haka wani ya kira shi haka gaggagaggan malamai ce to in ka isa ka ce duk waɗannan kafirai ne to ina ai ba zai yi ba ba zai iya faɗa ba to shi wani ala'uddin al-bukhari ana da sabta shi zuwa ga bukhara sai bukhara gari ne wanda ce ba kano to ya ce da an ce mutum ba kano yana nan mutane da yawa duk kanawa ne suna nan da yawa to waɗanda suke son su rikita kan al'umma ko su rikita kan mabiya in suka tashi maimakon su ce bukari al-bukhari al-hanafi sai su ce bukhari ma ya ce sai eh, baka sani ba <laughs> ka dauka musamman ma wanda yake ami ba ami ba da an ce bukhari ya ce wanda ya kaza kaza kaza a kan inda taymiya ya san ba bukhari bane wancan wancan tsakanin ta tazarar da inda taymiya a shekaru ɗin ruwa ne wanda ya ce ya rasu shekara ta ɗari biyu da da hamsin shida bukhari ya rasu shekara ta ɗari biyu da da hamsin shida a cikin karni na uku shi ko ibnu taymiya an haife shi a karni na bakwai shekara ta 1661 kaga akwai tazara tsakanin su to amma jama'a haka a gurin maulidi aka ce musu bukhari ya ce kaga ba ba gane za su ba kawai za su dauko mai sahihul bukhari sai bukhari ma ya ce eh, kamar yadda za a ce ibnu hajar akwai ibnu hajar al-haytami ibnu hajar ah, guda uku ne akwai ibnu hajar al-haytami shine babban su Sana ibnu hajar al-asqalani sannan kuma ibnu hajar al-haytami al-makki to shi wannan na ƙarshen shi wannan na ƙarshen al-haytami yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da bakar zuciya dangane da ibn taymiya la'anta ce yake la'ana ta inna na la'anta ce yake kira shi dan wuta kira shi batacce kira shi zindiki kira shi ba ba abinda akwai sharhin da yawa alhaisami shi wanda akwai sharhin da yawa al'arba'unan nawawiya na da sharhi da yawa al'arba'unan nawawiya to a mukaddimar wannan shari in ka gaida rika surfa wa ibn tabiya inuwa. to idan aka so su ma a daki kan shahilai sai a ce ibn hajar ma ya ci sai a tsaya iya nan to sai ka ɗauka ibn hajar mai bulugul maram mai fatul bari wanda an sani shahararren malami ne ƙosashe a ilimin hadisi wanda ya yi sharhin sayyid bukhari sharhin da ba a taba samun kamar ba har zuwa yau to kaga aka ce kamar wannan malamin yana la'antar ibnu taymiya yana tsine masa albarka ai zaka ji jinjirin jin to sai a boye waye shi wanda ibnu hajar suna ne da suka hada amma ba wannan shine wancan ba الشاهد ابن حجر ياتنتج وانا لك بينا شيخ الإسلام سنة نادرة العصر يقول زامن ننسى ko ma a wani zamani yana da wuya a samu irin sa irin su ɗaiɗai ku ne akai a duniya ni ina ɗaukar ibn taymiya ina ɗaukar ibn taymiya ɗaya ne daga cikin mu'jizin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato duk wani abin da zai faru na karama da Allah subhanahu wataala zai ba mu wani to mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam mun sha faɗar wannan a karatunmu na al-furqan wa mun faɗa baina awliya ar-rahman wa awliya ash cewa dukkan wani abu na karama da Allah ya gudanar a hannun wani musulmi to mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam zama ya samu wannan karamar ba sai dan biyayya da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam da tsayawa kan sunnarsa to ilimin ibnu taymiya mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda babu wanda zai san wannan sai mutumin da yake lazimtar karatu littafansa abubuwa da dama hatta makiyansa a duniya akwai abubuwan da dama ba inda za su samu warware wasu sai sun shigo cikin su yanzu ka duba kasashen kamar kasar syria kasar syria nan ne ya taso a nan ne duk gwagwarmai da ya yi da wahalhalin da ya sha da ɗaure-ɗaure da aka yi masa da irin tuggu da kitififi da makirci da kule-kule iri-iri da yan bida suka yi masa a nan ne da nan da masar amma har zuwa yanzu a abin da ya shafi abin da ya shafi al'ahwal shakhsiyya personal law da ake da shi musamman abin da ya shafi aure da saki da shayarwa da gado da waye da waye wasu abubuwa da yawa sun yadda maganganun ibn taymiya su mafita sune a rubuce a su duk da cewa gashi a baya irin hayakarsa da ake saboda ka ibn taymiya iliminsa wata karama ce gare shi sannan kuma mu'jiza ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ah, zahabi ya yabe shi gurare da yawa da yawa da yawa da yawa akwai inda yake cewa da shi a cikin littafinsa shi wannan tarjamar da ya tarjuma sa da ya masa a cikin zailu tarihul islam ko zailu sira alamin dubala kamar da nake faɗa ah, ya fito da ibnu taymiya matuƙa da gaske ya yabe shi da duk abin da ya kamata ya yabe shi da shi na matsayinsa na almajirinsa da ya zauna da shi kuma ya zauna da wasu malaman ban da shi zabi ya yi karatu gun malamai da dama littafin mu mu'jam kuma mujalladi biyu ne duk malaman sa ne duk tarjaman malaman sa ne mazan su da matan su akwai wajen mata 60 a ciki to amma kaga yadda yake kwararawa inda taymiya yabo zaka san cewa abin ba kadan bane yana bayan ya yabe shi yace kana qawwalan bil haqqi naha'an 'anil munkari la ta'khudhuhu fillahi ذا سطوة وإقدام وعدم مداراة الأغيار من خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه وأنه بحر لا ساحل له وكنز لا نذير له وأن جوده حاتمي وشجاعته خالدية yake cewa kana awwalan bil haqq mutum ne mai yawan fadar gaskiya yana da yawan fadar gaskiya na ha'an alil munkar yana da yawan hana abin da ake mara kyau la ta'khudhu fillahi lawmatu la'im zargin mai zargi baya kama shi daga dangane sha'anin Allah baya damuwa da zargin mai zargi game da sha'anin ubangiji za saqwatin wa ikdam wato mutum ne wanda yana da wato kai ɗauki da kai farmaki baya jiran a kawo masa saboda ka shi yake ƙoƙarin ya fara kaiwa ta hanyar ya yi bayanin abin da ake ba ne ba ne ta hanyar ya je ya yi nasiha baya jiran sai an zo an gaya masa ko kuma sai an abin da a shi ne zai kai kansa sannan kuma ba ruwan shi da mudarat ya yi maka mujamala ya ce ai wannan dan uwa ne wannan dan kusanci ne wannan babba ne wannan kaza ne ai shiru ka a gaya masa kowa zai gaya masa zahabi ya ce wanda dai ya zauna da shi ya san shi ko shi waye to zai ce ni abinda da nake faɗa ma ban gama kawo abinda ya kamata in kawo ba ban fada abinda da ya kamata in fada ba na yi tafsiri na nuna gazawa wanda bai san shi ba kuma zai rika ganin wanda ko bai san shi ba zai rika ganin na kuzuzuta shi na wuce iyaka ya ce wa annahu bahrun teku ne shi la sahila lahu ba shi da gaci wa kanzun taskace shi la nadhiru lahu ba shi da kini wa anna judahu hatimi kyautarsa kyauta ce irin ta hatimu tsa'i an san a wurin larabawa a tarihin su akwai hatimu tsa'i ya shahara da kyauta a zamaninsa ba a samu kamarsa ba to in aka tashi yaban kyautar mutum sai a ce kamar kyautar hatimu saboda yawanta da rashin yankewarta to ce kyautar ibnu taymiya kyauta ce hatmiya sannan kuma shaja'atuhu khalidiyya wannan ko ban fassara ba kun san Khalid wali da ake nufi da Khalid Khalid ibn al-Walid Saifullah al-Maslum an san shi shine irin gogormaye da yayi tun daga musuluntarsa har zuwa mutuwarsa ka gaba ɗaya rayuwarsa yi ta ne a fagen daga wajen kare addinin musulunci da yada addinin musulunci da ɗaukaka shi wanda ya zo mutuwa yake cewa babu wani guri a jikinsa face akwai tsara ko suka akwai inda tararsa aka yi akwai inda sukarsa aka yi babu wani mahalli a jikinsa face akwai wannan da yake cewa shaja'ar ibn taymiya shaja'a ce khalidiya irin ta khalidi haka ne ke cewa la yu'ta min su'fa ba yadda za a ce wai ibn taymiya ya kasa fahimtar abu ne shi ya sa ya yi kaza ya kaza maganar sun faham babu shi akwai mutanen da za ka ga suna kokari amma kuma suna da fahimtar abubuwa a bai wani za ka samu da ikhlasi wani kuma ba ma ikhlasi kuma ga shi da fahimtar abubuwa a bai wani da ikhlasi don Allah yake amma kuma ba ganewa saboda ka kullum sai ta shiga mutane shigar da mutane gurin da ba haka abin yake ba an yi gaba yi yamma da mutane wani kuma gashi da gurgun fahimta kuma gashi da mummunan zuciya da san zuciya saboda haka shi daman bai nufi gaskiyar ba to ibnu taymiya la yu'ta min su'ifa sannan ballahu zakaul mufrid yace yana da kaifin kokolwa yana da kaifin fahimta wala min qillati ilm ko atihum ibnu taymiya da karancin ilimi ce babu wannan wanda wanda suka zauna da shi wanda duk ibn al-zahabi shi ke faɗa wani magana a kansa ce fa innahu bahrun zakhar ce teku ne baƙil da ruwa to yana da tekun ilimi ne baƙil da ilimi basirun bil kitabi was sunna yana da ido na gani a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam adimun nadhir fi zalika yana da wahala ka samu ka saka masa anan maganganun da yayi ah, da yawa akan sa hakanan uh, ibn kathir shi ma a cikin albidai wa nihaya shi ma ya yabe shi gurare da dama akwai inda yake cewa ya ce wa ƙar'ufi da ta raji rajimu kathira wa sannafa fi zalika tun min al wa ghayrihim yace an yi rubuce-rubuce akan tarihinsa daban-daban daga malamai masu yawa yace wasa su min majmu'i zalika tarjamatan wajiza amma ni zan takaita wata ya tarjama takaitacciya akan wannan amma in ka duba al-bidaya wanda haya kaga shafuka banda wasu gurare da ya kawo abin da ya shafi ibnu taymiya a guraren shekaru za ka ta yawa amma duk anan yana cewa yar takaitacciya ce yace fi zikri fadailihi manaqibihi wa fadailihi wa shaja'atihi wa karamihi wa nushihi wa zuhdihi wa ibadatihi yayi magana akan falalasta. ya magana akan darajarsa da jarumtarsa da karamcinsa da yadda yake mutum ne mai nasiha sannan da gudun duniya da ibada haka ya kawo maganganu yake cewa ulumuhul mutanawwi'atul kathiratul mujawwada wa sifatuhul kibar was sighar allati ihtawat ala ghalibil al ulum wa furalatihi في الاختبارات التي نصرها, نصرها بالكتاب والسنة وأكتابها وبالجملة ما ينافد إلي منسى ديوان لتتفنسى waɗanda suke ya kyautata talifinsu zai da taymiya da cikin mutane suka iya talifi ya kyautata talifinsu ya ce to bayan ya faɗi wannan sai ke cewa wa bil jumla a dunkule kana rahimahullahu min kibarul ulama kana rahimahullahu min kibarul ulama wato Allah ya ji kansa yana daga cikin manyan malamai wa mimman yukhti wa yusib yana cikin masu yin daidai su kuskure walakin khat walakin khata'uhu bin nisbati ila sawabihi ka nuqtatin fi baharin lujji yace amma kuskuren sa in ka danganta shi da daidansa in ka kwatanta shi da abin da ya faɗa na daidai kamar ɗigo ne a cikin teku wanda yake cike da ruwa teku wanda yake cike da ruwa wa khata'uhu aidan maghfurun lahu kuma sannan kuskuren sa abin yi wa gafara ne kamar da zo a cikin sahih bukhari idan ijtihada hada hakim fa asaba falahu a ajran ko idan hada fa akhfa falahu ajrun ay fa huwa ma'jur haka nan almajirinsa sa ibnu abdul hadi wanda shi yi rubutu ma guda akan tarjamar sa al-qudud durriya shi ma ya yabe shi ya kirawo shi imamul a'imma ya kirawo shi al rabbani wato imam malami na Allah sannan imamul a'imma limamun limamai ya kirawo shi muftil umma mai yi wa al'umma fatawa ya kirawo shi baharul ulu tekun ilimin muka ya kirawo shi sayyidul huffam sayyidul huffam ya kirawo shi farisul ma'ani farisul ma'ani wato wanda yake sadauki ne wajen koro ma'anoni ma'anonin alkur'ani da sunna faridul asri wa qari'ud dahri shaykhul islam barakatul anam allamatul zaman ya faɗi abubuwa da yawa a kansa a ciki ya kira shi qami'ul mubtadi'in mai yi wa ɗan bid'a guduma wato gudumar ɗan bid'a wa akhirul mujtahidin ƙarshen masu ijtihadi وصاحب التصانيف التي لم يسبق بمثلها وابوجل تتفند ba a taba yin irin su gabanin sa ba al yana daga cikin sa'annin ibnu taymiya na cikin sa'annin sa ina jin ma in ban yi kuskure ba ban manta ba ya dan girin ibnu taymiya shekaru dai ya rayu har zuwa bayan ibnu taymiya yana cikin waɗanda suke sa'annin sa amma kuma yana cikin almajiransa har ila yau almizni mai littafin tahzibul kamal shirikin alhafiz ibn kasir yake cewa almizni yake cewa abul hajjaj almizni sunan shi yusuf yake cewa ma ra'aytu mithlahu wala ra'ahu wa mithla nafsihi ban taba ga kamarsa ba shi ma bai taba ganin kamar sa ba ni ban taba ga shi kansa ma bai taba ganin kamar sa ba وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه tun da nake ban taba ganin wanda ya san littafin Allah da sunnar annabi ba da bibiyar su sau da kamar akwai su da sauransu suna nan da dama a ciki akwai azzamlakani abul ma'ali azzamlakani azzamlakani yana da cikin akarar da ibn taimiyya shi ma sa'a ne da ibn taimiyya da farko yana daga cikin masu rigima da ibn taimiyya kwarai da gaske saboda irge da ibn taimiyya zai har gitsa musu lissafi abubuwa da aka daɗe ana ta abin nan ya zo ya ce duk ba a fahimce su ba kuma ya yi ta kawo hujjojin da aka rasa yadda za a yi da shi alƙur'ani ne da sunna karara ga sana ya ta zubo su da maganganun sahabbai da tabi'ai to da farko ya dan fara rigima da shi karshe ya ga abin ba na yi ba ne to shi ne ya dawo yana tambayarsa ya yana yabansa Shi shine ibn zamlakani yake cewa kana idza su'ila an fannin min al-ilmi dhanna ar-ra'i was-sami'a annahu la ya'rifu ghayra dhalika al-fann in aka tambaye shi akan wani fanni na ilimi in yana bayani mai sauraron sa ko mai ganin sa sai ya cewa ba abin da ya sani a rayuwarsa sai wannan ilimi irin yadda zai ta kwararo ansa ya ta kwararo ansa ba kakkautawa kamar kakun da rediyo wa haka ma'anna ahadan la ya arifahu mislam kuma duk wanda ya je yadda yake magana zai ce tabbas ba wanda ya san wannan fannin kamar ibn taymiyyah وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوا قبل ذلك ce masana fiqhu na mazhabobi daban-daban malaman fiqhu na mazhabobi daban-daban hanafiya malikiya shafi'iyya hanabila in suka zauna gabansa za su rika amfanuwa da shi a cikin mazhabar kowa zai amfani da shi a mazhabarsa abinda da bai sani ba duk da cewa shi malamin mazhaban ne wala yu'rafu annahu nazara ahadan fanqata ma'ahu ba a taba samun inda yayi fito na fito wato mukabala da wani ba aka kai shi kasa wala takallama fi ilmin min al-ulumi sawa akana min ulumi shari'a aw min ghayriha illa faqa fi ahlihi dukkan wani ilimi kuma da zai magana a kansa, ilimin shari'a ne ko kuma ba ilimin shari'a ne, kamar ilimin falsafa misali ko ilimin hay'a to sai ya fi waɗanda suke masana ilimin saninsa wa kana zahu yadu tula fi husn tasnim gashi kuma ya kware wajen iya rubuta littafi wa jaudatul ibara kawo magana wacce take mai kyan gaske da za a fahimce ta cikin sauki wata tartibi wata tafsim wata tabi gajen yadda zai rattaba littafin ya rarraba shi ya mutar da shi kashi kashi wannan ibn eh, ne yana ɗaya daga cikin masu faɗa da shi da farko amma da ƙarshe ga abin da ya dawo yana faɗa a kansa ya kira shi da alhafiz ya kira shi da almujtahid ya kira shi da azzahidul abid ya kira shi ma da imamul a'imma qudwatul umma allamatul ulama diya ba shi waɗannan da ya kira shi da warithul anbiya akhirul mujtahidin awhad ulama din barakatul islam hujjatul a'lam duk waɗannan laƙubba ne na yabo da kirari da yake masa ya kira shi da burhanul mutakallimin an sa ahlul kalam waɗansu ne da ibn taymiya ya fafatuka ya fafatawa da su amma shi su kansu hujja ne akan kansu akwai abubuwan da ya sani na surkullansu da su ba san shi ba kami'ul mubtadi'in gudumar yan bid'a shi kansa ya kira shi da wannan muhi sunna wa man azumat bihi lillahi alaina albinna a gare mu lalle ubangiji yayi mana babbar baiwa تسامن تعجكمه دذابي وألا كذا وقامت به على أعداء الحجة وما حجر ألا تطعيعك تطعيعك مكيزا أشيري هيكي فأدر وقت نبيتوشن وأن سك شهرة ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر هو حجة لله قاهرة هو بيننا أعجوبة الدهر هو آية للخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر wannan baitocin shi yake fadar su kamar yadda yake cikin al-uqud ad-durriya da al-bidaya wan nihaya da kuma littafin az-zail ala tabaqat al na ibn rajab ce ma za yaqulu al-wasifuna lahu wa sifatu jallat ala al-hasan masu sifanta shi me za su fada a kansa? mutumin da sifofinsa sun fi karfin a kididdige su duk abinda za ka faɗa sai wani ya zo ce baka ce kaza ba duk abinda za ka faɗa sai wani ya zo ce a ah, ka manta kaza kuma yana da kaza ce huwa hujjatu lillahi qahiratu hujjar Allah ce mai karfin gaske mai rinjaye akan bayinsa huwa bainana u'dubatu dari a cikin mu abin mamakin zamani ne wato abin mamaki ne a zamanin sa huwa ayatu lil khalqi zahiratun aya ce ta zahiri ga halitta anwaruha arbat ala al-fajr hasken ta ya hasken al-fajr ibnu daqiq al-eid ibnu daqiq al-eid ana cikin manya musamman ya riga ibn taymiya da suwa da shekaru ya rasu shekara 702 ibn daqiq al-ibn umdat abin ihkam al-ahkam sharh umdat al-ahkam sharh al-imam kama ibn tafai tafsir al-imam ya daga cikin masana da a lokacinsa aka tara musu wajen ilimi ibn daqiq al-ibn mutum ne da Allah subhanahu wataala ya shi faffadan ilimi ya ba shi faffadan ilimi kwarai da gaske a kusan shi kansa ana cewa duk malaman mazhaba kowace maza in ka zo za ka karu da shi in ka zo za ka karu da ibn latifil ibn latifil ita amma duk da haka yake sifar da ibn taymiya kaga lokacin ibn taymiya ma yana yaro karami tunda in an ce shi ya shekara ta shekara ta 702 kaga shekara ta 700 ibn taymiya yana da shekara 39 shekara 39 sanda ya rasu ibnu taymiya da shekara 41 eh amma ka ji abin da yake cewa lamma jitama'tu bi ibnu taymiyata ra'aytu rajulan al'ulum kulluha bayna aynayhi ya'khudhu minha ma yuridu wa yad'u minha ma yuridu ce yayin da na hadu da ibnu taymiya sai na ga mutun ne da kamar an kasa masa ilimi gaba ɗaya a gabansa akan faifai ya sa hannu ya ɗau wanda ya masa ya bar wanda ya masa wanda bai masa ba wannan yana yabansa za mu iya takai tantance ma shekara ibn miya nawa ba amma dai za mu san lokacin da ya je masar kamar yadda za mu gani a nan shekara ta ɗari bakwai ne da wani abu yake cewa wa qala fi aidan ma azza kuntu azunnu anna Allah ta'ala ba baqi yakhluqu mithlak ce ban san cewa har yanzu Allah yana halitta kamar ka ba eh. abul baka a suki yana daga cikin akratin ibnu taymiya yana cewa wallahi ya fulan ba wannan ba subki taqiyuddin suki ba koi taqiyuddin suki wannan daban abul baka suki. a cikin arradul wafir ya kawo maganarsa yana cewa wallahi ya kula ma yubghidu ibn taymiyah illa jahilun au sahibu hawa wallahi ba min kin ibn taymiyah sai jahili ko kuma mai bin san zuciya fal jahilu la yadri ma yaqulu jahili dai kawai molan kaya yake bai san me ke faɗa ba saboda ka shi wannan sai a masa uzuri bai san me ke ce wa sahibul hawa yasudduhu hawahu ala al ba ba'da ma'rifati bihi ce mai bin kan zuciya kuma kan zuciyarsa ne ke tokare shi bayan ya fahimci gaskiya ibn rajab ya yabe shi ibn hajar ya yabe shi a cikin eh, a cikin littafin a cikin littafin ibn nasiruddin ya kashi a rajul wasir eh, yana cewa min azkiya il walahu fi zalika umurun azima yana daga cikin mutanen da suke kwanya na duniya wanda za ka ce suna cikin mutanen da za ka lissafa masu kwanya a duniya wanda duk ya yi karatu bai karanta littafin imin taimiyya ba wanda bai an bashi bashi a baya bai je ko ina ba ba na san akwai malamin da yanzu zai kai malami kuma yanzu to bai karanta imin taimiyya ba inda har ba zai karanta ibn taymiya ba to bai cika ba an bar shi a baya wallahi an bar shi a baya ibn taymiya ta shaykhul islam ayatun min ayatin lahi ayatun min ayatin lahi ibn taymiya cikakken sunan shi ahmad ibn abdul halim ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الخدر ابن محمد ابن الخدر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية النميري الحراني الدمشقي الحنبلي السلفي wanda ita ce nasabarsa لك قبيلة بنو نمير banu numairi duka a'ilarsa family مثل قبيلة آل ابن تيمية shi ibn taymiyyah ba wai lakabin sa ne shi kadai ba duka wannan family da aka san al ibn taymiyyah masu ba da tarihin sa sun yi sabani me yasa ake ce musu ibn taymiyyah ibn taymiyyah wasu sun ce ibn taymiyyah din kakansa ne na can sama lakabin kakansa ne ba kakansa na can sama shi ake wa lakabi da ibn taymiyyah wasu suka ce a'a mahaifiyar kakansa ce muhammad ibn al-khadir shi mahaifiyarsa ce ake ce mata ah, taimiyya kuma tana da cikin malamai masu wa'azi mata masu wa'azi ake jingina ta zuwa gare shi da haka aka ta iya shahara da ita wasu ce yar kakansa ce shi al-muhammad ibn al-khadir ce wata rana ya yi ya tafi hajji ya zo wani guri da ake kira taima taima a cikin ƙasar saudiya ne yanzu yana cikin mantikar tabuk yana muhafaza ce wato gunduma ce take babba ana kira ta taima har yanzu da wannan sunan ake ke mata taima to ya zo wannan gurin sai ga wata yarinya ta yi kama da abin wata yarinya ya gani a lokacin da ya dawo gida sai samu an masa haihuwa sai ga yarinya da aka yi fata yi kama da yarinya da ya gano a wannan guri sai ya kira masa taimiyya sai ce ya taimiyya ya taimiyya daga lokacin da aka aka samu lakabin ibnu taimiyya kabilar ta banu numayr banu numayr kabila ce al'arabiyya a sabanin yadda abu zahra a cikin tarihin da ya rubuta da ibn taimiyya ibn taimiyya hayatuhu wa asruhu a ciki ya ce yana tsammanin bakurde ne yana tsammanin bakurde ne kama waɗanda suka yi tarihi suka rubuta tarihinsa galibi suna jingina shi ne zuwa kabilar banu numair banu numair kuma ɗaya daga cikin kabilu ce kabilu ne larabawa kabilar qais ailan ibn mudar saura kabila ce mashuriya a cikin ƙabilun larabawa an haifi ibn taimiyya abu al'abbas ranar litinin goma ga watan rabiul awwal wasu ma sun ce sha biyu ga watan rabiul awwal ranar litinin kuma daga za ka zo maulidi kaga sai ya haɗe to in ma ka ce goma wasu ai sun ma goma wasu kafin goma ma an fara to ranar litinin goma ga rabiul awwal shekara ta hijira ta 1661 eh, a garin harran harran yanzu gari ne wanda a da can yana yankin irhakin amma yanzu bayan an saka wannan iyakoki na kasashe da tura suka yanka sai ya zama ya fada cikin kasar turkiya zaharran yana cikin kasar turkiya guri ne wanda ya kunshi kabilu daban-daban akwai kabilan kabilun larabawa a ciki akwai kabilun al'akrat kurdawa har yanzu kuma haka yake a ciki akwai kabilar mudar akwai bakar akwai kuma kabilar abinnan kurdawa a ciki saka daga nan ibn taimiyya abin ibn taimiyya yayansa sun yi hijira sun bar wannan garin zuwa dimashq sun yana dan kankani sun yana dan kankani domin sun yi hijira a shekara 1667 kaga yana shekara shida kenan aka bar wancan lokacin da tatar suka kawo hari garin suka shiga yakar mutane sosan a wancan lokacin haka suka yi ta cin garuruwa su ci wannan kauye su ta su auka ba wannan gari su to an suka auka gari ya zanto mutane sai su bazama a yi hijira kamar da yadda ake gani yanzu aka auka wani ƙauye sai su yi hijira su gudu zuwa wani ƙauye ko zuwa wani gari to lokacin da tatar suka auka ba wannan gari na harran shine suka gudu suka dawo suka dawo bashi da zama haka suka taho da kayan littattafai da ubansa malami ne shi halim mahaifinsa babban malami ne saboda sai suka kakansa ma abdulsalam shi babban malami ne ana cewa ibn taymiya shi ma aka ce aljad shine mai littafin muntakal akhbar wanda shaukani yayin wa sharhi da dalil al to aka suka taho cikin dare suka biyo dare don su gudu akwai irin keken nan mai kafa biyu da abin da keken doki irin ta ne aka turo littafan a wannan keken yana ja cikin hanya sai ɗaya daga cikin tayoyin ta tsaya ta makale suka rasa yadda za su yi suna ta gudun kuma kada a biyo su a kama su suka yi ta addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da su suka samu suka gudu saboda haka ibn taymiya ya taso a cikin famili wanda yake da ilimi akwai mahaifinsa Abdul Halim dan Abdul Salam akwai mahaifiyarsa ita ma Sittun Ni'am yace bintu Abdul Rahman ta ma tana cikin ah, waɗanda suka yi karatu sannan akwai ɗan uwansa Abdullahi yana dan uwa abdullahi ibn abdul halim yana da dan uwa abdul rahman yana da wani dan uwa da sa ana ce da shi muhammad ibn khalid a ibn taymiya rayuwarsa gaba daya ya kare ta ne kin dauki fadi tashi da aran gama dauki ba dadi sauraka bai ma samu ya aure ba kuma duk abin da ake na kuyangi a lokacin shi bai taba wata kuyanga ba saboda saboda gaba ɗaya lokacinsa na ilimi ne da jihadi yau yana kurkuku gobe an sako shi jiba an kama shi haka haka ya tashi a gida wanda yake na ilimi da ibada da tsoron Allah da kame kai sauraka ya samu wannan tarbiya wacce take malamai suka ba da shaida akan haka kamar zahabi kamar Isa abdulhadi da sun ba da shaida akan irin yadda ibn taymiya ya taso cikin gida na ilimi gida mai ibada gida mai gudun duniya gida wanda yake masu tsoron Allah shi kansa ibn taymiya ya tashi cikin al'amarinsa tun farko ba abin da ya sa a gaba sai neman ilimi sai kokarin yadda zai warware wasu matsaloli na ilimi da suka sha gabansa sauraka akan harkar ilimi gaba ɗaya ya taso kuma akan ta ya koma ga Allah ta ya taso akan ta ya koma ga Allah ibnu abdulhadi yana cewa wata rana na ji shi da kansa yana faɗa yana cewa innahu la yaqifu khatiri fil mas'alati wash shay'i aw al halati allati tushkilu alayya wani lokaci wata mas'ala ta zo ta tsaya min a zuciya ta yi kame kame ta inda zan fito da mata mas'ala ta ilimi haka rasa yadda zan yi ga wannan matsalar ta rikice ta rikitar da ni ta ina zan kamo bakin zaranta yace fa astaghfirullah ta'ala alf marratin aw akthar أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل, وينحل إشكال ما أشكال shi haka zan yi ta istighfari zan istighfari in yi dubu ko fiye da haka ko ƙasa da haka har sai ka kirjina ya buɗe ko wannan matsala ta kawo Allah subhanahu wataala sai ya bashi saura ka hanyar ga samun ilimi yawan istighfari kana yawan istighfari kuma hanyar warware matsaloli matsaloli sun addabe ka dirfafi istighfari ba ji ba gani kai tai yake cewa wa za ka fi suqi yake cewa wani lokaci ina kasuwa wani lokaci ina kan hanya wani lokaci ina makaranta amma wannan baya hana ni zikiri baya hana ni istighfari har sai na samu biyan bukata saboda ka a ina ba sai ka koma wani guri ka ɓoye ba ka makale ba a kana harkokinka amma bakinka la ya zalo lisanuka ratban da zikirin lahi ya zama bakinka ɗan ya shatar ambatan Allah kake to sai ka ga bukata ta samu a ibnu taymiya kamar yadda zahabi ya faɗi sifarsa ce mutum ne fari kaga a cikin fararen fata aka ce mutum fari da san ba irin fari kankan duba fari na kusa da kai a cikin mu haka ce <laughs> ka duba farin cikin mu a farin cikin mu ba farin cikin farare yawwa da ya ce fari ka duba farin da yake kusa da kai farin farare shi ma zahabi din farin ne amma yake cewa ibnu taymiya kana abiya ba fari ne sannan a'yana yana da manyan idanu yana da manyan idanu ki aswadar ra'su wal lihyati qalila shi baya da furfura sosai duk shekarunta bai sabai furfura a kansa ba bai furfura da yawa a gemunsa ba ci sharuhu ila ila shahbati udunai yana da gashi wanda ya zo har zuwa kan abin da din bayan kunnensa ya rufe masa bayan kunnensa ka na ainihi lisanani na tsikar yana kallon ka idanuwansa kamar su ma harshe ne da suke bude yake magana wato irin mutane ne da in suna kallon ka ba a yi sa'a ba sai jikin ka kama rawa duk ka kama ka rikici ba su ce komai ba amma ji gani kiki kamar wani fada-fada suke maka ko wani abu saboda kwanjini na sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan kwanjini kawo mutum gabansa tun bai ce komai ka ji mutum yana bari yana bari ce kwantar da ka kwantar da ka ba abin da zan maka raba'atan min ar-rijal shi ba zan tsare ne bane shi ba dan wada bane tsaka tsaki ne ba'idan ma baina mankibain yana da fadin kafadu jahwari saut yana magana muryarsa tana fita sosai fasihal lisan tana mai fatahar gaske ne sari al-qira'a mai saurin karatu ne تعتريه حدة يعني تنزافي لكن ثم يقهرها بحلم وصف yana da zafi amma kuma sai ya burkushe zafinsa da haƙuri da yafiya sauraka zafin nashi baya da tasiri a gashi mutum ne mai saurin hadda saurin hadda kai sanda yana yaro iyayensa abin nan yan uwansa yan gida haka za a fita shakatawa wani gidan gona sai suka ce zo a tafi sai ce shi ba zai tafi ba suka iyale suka tafi suka yi na a can suka dawo suna ba shi labarin irin abubuwan da suka yi na shakatawa da ɗaya bakewa da waye da waye ki kaga baka bi mu ba mun ci kaza mun sha ina bi mun yi kaza mun yi tsalle tsalle sai daga wani littafi ne kun ga wannan tafiya kusa na karance shi kuma na haddace ku kuna can kuna shakata kuna shan lemo da ayaba eh. to yanzu duk wannan masu shan lemo da ayaba suna ina kana ka san su eh ba ba san su ba lokacin a ah, to ai ba zai mu a ba ah, kuma ya cika to ne yanzu nake ga yanzu na fara ah, ban gani ba ai ba ɗaya za ka shi ke da yanzu za mu tsaya a nan ba don muna so ba sai don lokaci ya yi ah, na so akwai abubuwan da ya so mu faɗa in ya so sai mu bari sati na gaba za mu karasa ko mu yi magana akan shi littafin da za mu karanta ya yake sannan kuma mu shiga karatun littafin gadan-gadan abinda muka yi na daidai Allah ba mu nada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh